Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar arewa a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da subahin ranar Juma'a biyar ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Shugaban kwamitin harkokin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka yana son Anthony General ɗin Amurka William ba da ya fitar da duk wasu takaitattun bayanai na rahoton kwamitin bincike na Robert Mueller Kamfanin Boeing a jiya Alhamis ya amsa cewa matsalar na'ura ta taka rawa a mummunan hatsarin jirgin saman Ethiopia da ya hallaka mutane da dama a watan da ya gabata. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump da mataimakin Premier China sun tabbatar cewa an samu ci gaba. To kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji halin da ake ciki game da rikicin tubu da jikun a wukarin jihar Taraba. za kuma a ji halin da wasu baƙin hauren da aka cetar a tekun bahar rum suke ciki amma da farko ga cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe shugaban kwamitin harkokin shari'a na majalisar wakilan amurka yana son anthony general ɗin amurka william barr da ya fitar da duk wasu takaitattun bayanai na rahoton kwamitin bincike na Robert Mueller da kwamitin Mueller din suka rubuta. Jerry Nadler ɗan jam'iyyar Democrat ya tura wasiƙa ma Mr. Ba bayan da kafafen yada labarai suka ba da rahoton cewa mambobin kwamitin mula ba su ji daɗin yadda ba ya takaita rahoton na mula ba, saboda a cewar su rahoton ya taɓo Trump fiye da yadda ba ya so ya nuna wa 'yan majalisar dokoki da sauran jama'a idan waɗannan rahotanni daidai ne to waɗannan takaitattun bayanan ya kamata a fitar da su ga jama'a ba tare da ɓata lokaci ba nadla ya rubuta ka riga ka yi tafinta na yanke hukunci akan kwamitin bincike na musamman da ya takaita abubuwan da rahoton ya kunsa kan shugaba trump ka saki takaitattun bayanan ba tare da ɓata lokaci ba zai baiwa amurkawa damar su yanke hukunci da kansu a cewar ba shafi hudu na takaitattun bayanin da na samar da shafi na ɗari uku na rahoton mula ya ce shugaba trump ko kwamitin yakin neman zabensa bai haɗa kai ba tare da rasha a ƙoƙarin da take na canja sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 Kamfanin Boeing a jiya Alhamis ya amsa cewa matsalar na'ura ta taka rawa a mummunan hatsarin jirgin saman Ethiopia da ya hallaka mutane da dama a watan da ya gabata. masu bincike a habasha sun fitar da sakamakon rahotonsu na farko na mummunan hatsarin nan da ya hallaka mutane 157 suna cewa matsalar na'ura ita ce ta sa kan jirgin ya kalli ƙasa jim kaɗan bayan ya tashi yayin da matukan jirgin suke ta ƙoƙarin sarrafa shi ministan sufurin habasha ya ce matukan jirgin saman boeing 737 max 8 suna ta bin duk hanyoyin da kamfanin ya kera jirgin samar ya samar amma sun kasa sarrafa jirgin abinda aka gano na binciken farko game da matsalar na'ura kusan ya yi kama da abinda ake zargi ya haddasa hatsarin jirgin indonesia na 737 max 8 a watan oktoba da ya hallaka mutane 189 lokacin da ya fada cikin tekun jaba a jiya alhamis shugaban amurka da kuma mataimakin firimiyan china sun tabbatar cewa an samu muhimmin ci gaba duk da babu wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya har yanzu a tsakanin ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya. Lalle hakika saura kaɗan. Trump ya faɗi haka lokacin da yake zaune a ofishinsa na shugaban ƙasa tare da mataimakin Firamiyan China Liu He a tare da shi. Sanarwar yarjejeniyar za ta iya zuwa cikin sati hudu masu zuwa, watakila ƙasa da haka. watakila sama da haka kuma a wannan lokaci wani abu za a iya ba da sanarwa babba ya ce ya kara da cewa muna, dab da kammalawa mun samu ci gaba kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya janye barazanar rufe kan iyakar kudancin Amurka da Mexico da sauri don hana kwararowar bakin haure. Maimakon haka ya faɗa wa Mexico tana da wa'adin shekara ɗaya don ta hana shigar da muggan ƙwayoyi da kuma ƙaruwar 'yan gudun hijira zuwa Amurka. Ko ya saka kuɗaɗen haraji akan motocin da ake shigar da su Amurka daga Mexico. Trump ya janye wasu jawabai da ya yi a Twitter a 'yan kwanakin nan yana cewa ya kusa rufe iyakar bayan da mai bashi shawara kan tattalin arziki da kuma wasu 'yan majalisa na jam'iyyar Republican suka gargaɗe shi cewa rufe kan iyakar zai shafi tattalin arzikin Amurka wanda shine mafi girma a duniya wasu jami'an fadar white house suna ta ƙoƙarin samo hanyar da trump zai hana bakin haure shiga cikin amurka yayin da ba zai hana shigowar kusan dala biliyan ɗaya da ɗigo bakwai na kayayyaki da kuma ayyuka da ake samar da su ta kan iyaka kullum ba tare da ma'aikata ɗalibai masu siyayya da kuma 'yan yawon buɗe ido da kusan suka kai rabin miliyan bisa doka. wasu kasashen tarayyar turai sun kusan su tsinci kansu cikin yanayin da amurka za ta daina ba su bayanan sirri na kuma wasu muhimman bayanai idan suka ci gaba da kulla alaka tare da kamfanonin kere na china sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi wannan gargadi a jiya alhamis bayan sun yi taron ministocin harkokin wajen kungiyar tsaro ta nato a washington mun yi nazarin kanmu pompeo ya ce yanzu haka mun raba wannan tare da ƙawayenmu na nato tare da sauran duka ƙasashen duniya mun faɗa musu cewa idan wannan lamari ya wuce bakin ƙofar amurka to gaskiya ba za mu iya ci gaba da raba wannan bayani ba. Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a babin rahotanni za mu fara yada zangon ne a jihar Taraba inda ake mummunar rigima tsakanin tugu da jikon musamman ma a Wukari ga Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton. Rahotanni na cewa har yanzu fa da sararin na akaba a wannan rikici da ya auku a tsakanin al'umman tibi da jikun a kintan da ke cikin yankin ukari na kudancin jihar taraba rikicin da aka so mutum a ranar litinin wanda ko ya ja a sa rayuka da kuma dukiya tun farko shugabannin al'umman tibi a yankin na ukari sun koyi zargin cewa su ne ma aka so matakala. sai dai kuma a bangaren jikun mr benjamin bako da ke ma cikin shugabannin al'umman jikun ya ce su dai an takale su muna da kuɗi kuma gaskiya jikuna sun yi hakuri da yawa da makwabcinmu nan bai kamata a ce irin matsalolin da sun shiga ciki kwana biyu na da irin taimakon da muka yi musu a gefen mu ba su mafuka ma yayin kore su a su an ba su wurin zama an ba su abinci a cikin mu kuma mun bar su suna walwala a cikin mu ba tare da mun ji musu mutunci ba duka mun yi akwai akan muna so mu zaman lafiya to me yasa muna so zaman lafiya su sai su dinga bin mu da neman fada ko da ya tuntube cikin dare shugaban garma hukumar okari mr daniel adi wanda ya ce har yanzu hankula ba su ma kwanta ba ya ce tuni a kira wani taron gaggawa na shugabannin al'ummar yankin da za a gudanar a yau juma'a domin neman bakin zaren magance wannan rikici ta mako ba su ji daɗin abubuwan da ke faruwan ba. har yanzu da nake magana da kai ana ta kan kisa shugabanni dai muna kokari dai ya daina kada wannan abun ta gaba. idan Allah ya yarda gobe juma'a muna da zama wanda za mu zama da sarakunan mu da masu mai da dakace duka mu zo na mu tattuna don wannan maganar tallafa. Kawo yanzu tuni aka ƙara tura jami'an tsaro zuwa yankin da ake samun tashin hankalin da maido da doka da oda yayin da rundunar 'yan sannan jihar ta bakin kakakinta david misal ta ce kawo yanzu ba ko tantance irin asarar da aka yi ba ko kuma wadanda aka kama dangane da wannan rikici. muka tashi don a jiran bayanai daga wuyansa don mu tabbatar da ko da mutum nawa ne yanzu a tare da shi ka san daga nan zuwa wancan wurin ya kai kilomita kusan da biyu wanda dole ne muna tattara bayanai so za mu iya tattara bayanai ko mutum nawa ne yanzu a tare a wurin bayan da mun samu bayanai daga wajensa wanda kuma muna jira ba da kima ba za mu samu. jama'a su guji daukan doka a hannu su guji kuma barnatar da dukiyan jama'a don duk wanda ya ya taka don kuma san da cewa da mai doka ba za ta bar shi ba duk wanda kuma muka tabbatar da cewa yana tada na zaune sai yana kuma ka kawo zaman lafiya rashin zaman lafiya tsakanin jama'a ko kuma eh, kabilu daban-daban to dole za mu yi bincike kansa kuma za mu ɗauki mataki. ba dai wannan ne karon farko da ake samun tashin hankali a wannan yankin na ukari ba walau a tsakanin jukun da tibi ko kuma da wasu kabilun yankin batun da masu fashin baki ke ganin fa akwai abun dubawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. a gaida Ibrahima daga batun rikicin kabilanci kuma sai batun yawan mace-mace da sauran matsalolin da 'yan Afirka ke fuskanta a tekun Bahar Rum a yayin da suke ƙoƙarin gudu zuwa Turai. Har yanzu an kasa samun mafita game da makomar wasu bakin haure 64 waɗanda wani jirgin ruwan Jamus ya ceto nesa da gabar Libya. a yayin da bakin hauren da aka cetar har yanzu ke cikin jirgin ruwan na kasar jamus a cikin teku rashin kyawun yanayi na daɗa barazana gare su kuma ita wannan ƙungiyar ƙasar jamus da ta ceto su tana nan tana ƙoƙarin neman gaɓar ruwan da za a amince mata ta saukar da su ba tare da wata matsala ba Sabina Castel Franco ta shirya wannan rahoton muryar Amurka wanda ni Ibrahim Kalmasi Garba na fassara kuma zan karanta. jami'an wata kungiyar agajin kasar jamus mai suna ci wato idon teku sun ce sun kai dauki ma bakin hauren ne bayan da suka ji wani kiran neman taimako da aka yi ta wayar da kiran neman gudunmawa wadda ita ce wayar da bakin haure ke iya bugawa idan suka gamu da matsala a tekun bahar rum Kungiyar ta CI ta ce ta ceto bakin hauren 64 daga wani karamin jirgin ruwan da suka masa yawa a ranar Laraba bayan da hukumomin kasar Libya suka kasa kai musu ɗauki. Kungiyar ta CI ta ce zuwa yanzu dai dukkanin waɗanda ta cetar ɗin suna lafiya, to amma fa halin da suke ciki mawuyaci ne. Gashi ma akan wasu katakai suke bacci a buɗaɗɗen sashi na jirgin, yayin da ake kuma fargabar wata mummunar guguwar teku na nan tafiye. har yanzu ba a san koyaushe za a saukar da su ba wata mai magana da yawun kungiyar ta ci carlotta welbl ta ce sun aika da saƙo ga ƙasashe hudu na roƙon a amince masu su saukar da baƙin hauren ba tare da wata matsala ba. Uh, ta ce kasashen Tunisia da Libya sun ƙi cewa komai a yayin da kuma ƙasashen Italiya da Malta suka ce wannan bai shafe su ba kuma ba su yadda mu shiga yankin ruwansu ba. ministan harkokin cikin gidan kasar italiya matteo salvini ya ce ai jirgin ruwan mai suna alan kurdi na ɗauke ne da tutar ƙasar jamus kuma ƙungiyar agaji ta ƙasar jamus ce ke amfani da jirgin kuma uwa uba kyaftin ɗin jirgin ba jamushi ne saboda haka jirgin ya nufi ƙasar jamus kawai Baƙin hauren da ke cikin jirgin waɗanda suka haɗa da mata goma da yara biyar da kuma wani jinjiri sun samu kubuta ne a ruwa nesa da gabar zuwara wadda ke yammacin tripoli babban birnin kasar libya lokacin da al'amarin ya auku jirgin kungiyar ta ci na yankin ruwan inda ya je neman wani karamin jirgin ruwa kuma mai dauke da mutane hamsin wanda ya kiran da a kai mara dauki kafin ya bace bat ranar litini da mutanen ciki webul ta ce sun kuma aika da saƙon roƙo na neman a bar mutanen su sauka don kawai su samu wurin kwana. The ship is currently to Lampedusa and it will also stay close to Lampedusa because it's the Ta ce yanzu haka jirgin mu na kusa da tsibirin Lampedusa kuma zai tsaya nan daura da Lampedusa din saboda nan ne gabar da ta fi kusa da mu kuma gashi ma ba mu da izinin zuwa ko ina saboda haka rashin azanci ne ma mu yi ta zagaye a tekun don haka za mu tsaya a nan har sai an samu mafita ta yadda za mu iya sauke bakin hauren a wata gaba. To masu sauraron mu kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar Down syndrome. Vamos. Down syndrome wata cuta ce da ake haifar yara da ita wadda take shafar yanayin girmansu, yanayin aikin kwakwalwa da kuma halitta. Cutar takan sa yaro ya zama mai taɓin hankali. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Masu sauraron barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cuta ko kuma matsalan Down syndrome. Idan aka ce syndrome a likitance abin da ake nufi a wasu alamomin cututtuka ne suka harhaɗu a wuri ɗaya ba za a ware su a kira su da sunan cuta ɗaya to in an tara su wuri ɗaya sai a kira su da sunan syndrome. A shi kuma Downs ɗin an sa shi ne sunan likitan da ya fara rubutu akan wannan syndrome kenan kuma cuta ce da ta shafi abin da ya shafi kwayoyin halitta wato kwayoyin gado kowane dan adam yana da kwayoyin ƙwayoyin halitta guda 46 zai gaji 23 daga wurin mahaifi 23 daga wurin mahaifiya a idan sun haɗu zai kasance kamar ƙwaya bibi kenan a haɗe shi wannan down syndrome ƙwaya halitta mai lamba ta 21 akan samu fiye da ƙwaya biyu wanda ya kamata kar su haura ƙwaya biyu sai kasance an samu ƙwaya uku a wurin maimakon a samu ƙwaya biyu kenan idan ka tara gaba ɗaya ƙwayoyin halitta maimakon 46 sai sai mutum ya kasance yana da 47 a wani lokacin kuma ba gaba ɗaya ba ne aka samu ƙarin guda ɗayan ɓallin wani ne ya ƙaru a kai saboda haka in an kirga su sun kasance 46 ne to amma a ɗaya daga cikin na 21 nan yana da wani ɓalli ƙari a kai saboda haka shine ainihin matsalar da ake samu a wannan cuta duk kuma matsalolin da suke bayyana suna faruwa ne saboda wannan abin da ya faru na da ƙwayoyin halitta ko menene ke kawo haka hakan? Yadda ƙwayayen halitta suke kamar yadda ne bayani a baya kafin a samu ɗa kwai na ɓangaren mace zai kasance yana da wancan kwaya 23 na namiji yana da kwaya 23. To kafin a samu nan akan sarrafa shi ne tun daga kwayar halitta da take da 46 sai ta rarrabu yadda za ta koma bangare daya 23 bangare daya 23 to a wurin rabuwan nan ne sai kasance ba a samu raba daidai ba sai ya zama wani wurin ya zama 24 maimakon 23 ɗayan kuma ya zama 22 ko kuma balli eh, na ɗayan bangaren ya komo balli akan na shi kwayar jin din da ake magana na 21 dinnan sai zama kenan 23 ne da ɗori to idan an samu wannan daga bangaren mahaifiya ko kuma daga bangaren mahaifi to kuma ya haɗu da 23 can wanda suke lafiya lau to sai kasance kenan an samu 47 ko kuma 46 amma da ɗan ƙari a kai. To likita menene alamomin cuta ko kuma matsalan Down syndrome? To mafi yawancin alamomin ta akan gani daga yanayin mutum fuskar tashi. Za a ga fuskar tasu kamar ta ɗanyi round kenan abinda ake ce kamar ta yi sifiri. Sannan kunnen su yawanci yayo ƙasa-ƙasa sosai sai ya kasance tsakankanin idanun wannan filin ya yi faɗi sai ya kasance karan hancin maimakon ya ɗaga kwanta haka kuma ya yi faɗi sai ya zama idansu shi ma yana da wani ɗan canji da ake ganewa sannan a kansu akan samu su maimakon ta zama tana da ɗan tsini ta yi faɗi akan ga da yawa daga cikin su bayan wuyan su. za a ga kamar kitse ya taru sosai haka fatar wurin ta yawa sannan kuma yawancinsu suna kasancewa a koda daga gidan da suka fito mutanen gidan dogaye ne za a ga su suna da ɗan gajarta sannan ba su da karfin jiki haka sannan kuma yatsunsu za a ga yawanci 'yan gajajjeru ne haka masu ɗan kauri sannan akwai wani zane da ake gani a tafin hannun nasu wanda ake cewa simian chris waɗannan suna daga cikin alamomin da ake gani wanda da ka gani za ka ga cewar wannan wala Allah Downs ne a bincike kuma sai ya tabbatar ko shi din ne ko ba shi ba ne. Cutar tana ɗaukar lokaci ne ko kuma daga ba an haifi yaro ake ganin halittunsa ya canja. A lokacin da aka samu juna biyu tun a wannan lokaci wannan cuta take shiga. duk kuma abin da ya biyo baya shi ana haifar yaron yawanci daga haihuwar shi za a ga alamu akwai wani gwaji na musamman da ake dan a gane lalle ko kuma a tabbatar da cutar downs ne eh akwai gwaji da ake yi abin da ake cewa chromosomal study abin da ake yi ana kirga waɗannan su chromosomes za a duba su idan aka je akan na 21 din nan za a ga ko ya zama kwaya uku ko kuma an samu kwaya biyu ne amma ɗaya yana da wani balli na wani kuma a kan shi wannan akwai abin da ake cewa genetic laboratory su suke wannan bincike shine za a tabbatar da cewar wannan a eh, wannan down syndrome ne to likita akwai yadda ake kare yara daga samun wannan matsala ta down? Abin takaici shine gaskiya yawanci babu wani abu da za a iya yi wurin karewa saboda lokacin da abin ke faruwa ma ba a sani ba. Sai dai ta tabbata bincike ya nuna cewar irin waɗannan matsalolin kamar down syndrome da kuma waɗansu cututtuka da suka kama da shi sun fi faruwa a kan iyaye wanda sun kwana biyu musamman iyaye mata wanda suka haura shekara talatin da biyar yawanci an fi samun irin wannan amma akan samu har waɗanda haihuwar fari ne kuma a ƙananan shekaru su haifi yara da irin wannan kuma idan aka haifi yaro ɗaya da down syndrome to akwai hatsarin cewar za a iya haihuwar wani dan uwan shi shima da cutar down syndrome halittar yara kawai take shafa ko kuma akwai wasu abubuwa na jikinsa da take shafa A'a tana shafar abubuwa da dama. Na ɗaya tana shafar hankalinsu da yawa akan ɗan samu ragin hankali sannan takan shafi zuciyarsu takan shafi mun taɓa yin maganar jandis misali sukan samu jandis an haife su din nan saboda kasancewar jikinsu ba kwari tsokokin jikin ba kwari sukan yawan samu matsala da ta shafi numfashi sukan samu matsala da abin da ake cewa thyroid hormone yawancin sauransu sukan samu wannan sinadarin thyroid ba isasshe ba saboda haka suna samun matsaloli da dama sukan samu matsala har abin da ya shafi yan hanji da ciki saboda haka suna samun matsaloli da dama wanda ba wai kawai kamannin su abin yake shafa ba ko da a ce yanayin halittar yaron bai dawo daidai ba shin zai iya warkewa zai iya yana rayuwar shi baya samun wata matsala a'a ba a warkewa saboda kwaya ce ta kwayar halitta saboda haka duk kwayoyin abin da aka gina jikin shi suna da wannan matsala sai dai illa iyaka ana iya taimaka musu ana iya musu magungunan misali idan zuciya tana da matsala za a iya yin aiki a toshe irin rami ne a zuciyar idan suna da matsala a yan hanji ko ciki ana iya yin wannan aiki wanda suke da matsalar sinadarin thyroxine nan da babu ana iya basu ya karu yadda za su samu rayuwa mai kyau a makaranta yawanci akan ware su suna daga cikin ɗaliban da ake kula da su cewar suna da wata bukata ta musamman saboda haka ba kamar yadda ake koyar da sauran dalibai ya kamata a koyar da su ba akan koya musu yadda za su rayu yadda za su koyi sana'a da sauransu akwai 'yan kaɗan daga cikin su wanda sun samu rayuwa kusan za a ce rayuwa mai kyau wasu mawaka ne wasu 'yan fim da sauransu akwai irin waɗannan mutane to likita tun farko ma idan uwa ta gane cewa ta haifi yaro mai wannan matsalar yaya ya kamata ta kula da shi to abin da ya kamata shine tun a asibitin a fara bincikawa a duba a ga waɗannan matsaloli da suke tattare da ta wannan cuta ta downs misali a duba zuciyar a tabbatar cewar idan da matsala a ɗauki mataki a gwada irin su sinadaran da muka yi magana cewar za a iya samun matsala sai a yi maganin waɗannan abubuwan saboda haka tun daga asibitin ya kamata a bincika sannan kuma asibitin za a bata shawarwari abubuwan da ya kamata ta kula da su da kuma daga lokaci zuwa lokaci ana ganin su to likita yaya za mu kwatanta yawan yaran da ake haifansu da matsalar downs musamman ma a najeriya to a najeriya gaskiya muna da karancin alkaluma ba wai akan down syndrome ba ma akan yawancin cututtuka saboda har yanzu muna samun matsalar yawancin ba a je rijistar ta yaran da suke da matsalar ko waɗanda aka haifa da matsalar amma dai ana samun su kusan kowane asibiti ka je za ka ga suna da misali bangare da ake ganin irin waɗannan to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka duka-duka abin da zane ya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To ma sauraron mu sai a mana aikin gafara shirin lafiya uwar jiki kenan kuka saurara ba saƙon da na faɗa ba yanzu dai ga saƙon. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. sa babu magani ko ka sha maganin sai dacewa sunan shi kanjamau ko ko sida duk garkuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa To a gai sheka da wannan gargaɗin yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Babala da labaran duniya amman fa a takaice. Shugaban kwamitin harkokin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka yana son Anthony General ɗin Amurka William ba da ya fitar da duk wasu takaitattun bayanai na rahoton kwamitin bincike na Robert Mueller da kwamitin Mueller ɗin suka rubuta jared nadler ɗan jam'iyyar democrat ya tura wasiƙa ma mr ba bayan da kafafen yaɗa labarai suka ba da rahoton cewa mambobin kwamitin mula ba su ji daɗin yadda ba ya takaita rahoton nan mula ba saboda a cewar su rahoton ya taɓo trump fiye da yadda ba ya so ya nuna ma 'yan majalisar dokoki da sauran jama'a Kamfanin Boeing a jiya Alhamis ya amsa cewa matsalar na'ura ta taka rawa a mummunan hatsarin jirgin saman Ethiopia da ya hallaka mutane da dama a watan da ya gabata. Masu bincike a Habasha sun fitar da sakamakon rahotonsu na farko na mummunan hatsarin nan da ya hallaka mutane 157 suna cewa matsalar na'ura ita ce ta sa kan jirgin ya kalli ƙasa jim kaɗan bayan ya tashi yayin da matukan jirgin suke ta ƙoƙarin sarrafa shi. A jiya Alhamis shugaban Amurka da kuma mataimakin firimiyan China sun tabbatar cewa an samu muhimmin ci gaba duk da babu wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya har yanzu a tsakanin kasashen biyu masu karfin tattalin arziki a duniya. To da takaitattu labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku muna taya Abdulaziz ilyasu da Ummul Khairi murnar ɗaurin aurensu da za a yi gobe Asabar a karamar hukumar Kanam da ke jihar Filato da fatan Allah ya bada zaman lafiya da kuma albarkar aure amin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da siri da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu na wannan lokacin da Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hanzu. Afrique, le monde aujourd'hui.